Jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri yau na taɓo 'yan maza to ni dai kada maza fa ku mun duka saboda ni dai maza maza maza ku ne problem ɗin mu mata shi yasa zan yi magana ne akan maza masu mugunta masu riƙe mata su da mugunta da ke ta. mugunta da ta mana saboda yau kai ka fita ka je ka yi ciye-ciyen ka kaci ci ka ci tsinan ka ka ci ka ci menene ka zauna a shagon mai shayi ka ci baccin ka za ka kawo naira ɗari ka ba ma matanka a ce wai ta yi ce wani da shi wanda ko ƙwararriyar miyan kuka ba zai ishe ta ba ice ma yanzu nawa ake saidawa bisa bi lillahi maza ku ci tsoron Allah ku ji tsoron Allah wata rana fa Allah zai iya kama da irin wannan halin da kake kamun da ba za ka ji daɗin shi ba in ba a nan duniya ba fa a kiyama ta haifa maka 'ya'ya ta yi renon 'ya'yanka. ka ga mata musamman matan mu mace na wanki wankau da kuka sani tana neman abin da za ta cika ciyar da 'ya'yanta wai kuma sunan tana da miji kuma abin mamaki shine za ka ga mijin nan nata shi fa a ƙoshe ka karfa da shi maza a ji tsoron Allah maza a ji tsoron Allah duk abin da kuke yi ga 'ya'yanku suna kallo abin da kuka yi kamar kun ɗora su ne akan hanya to yaushe Rayuwar mu za ta gyaru iyayen musulmi ƴaƴan musulmi jikokin musulmi jikokin musu koya ma ƴaƴansu su ma su yi yaushe rayuwa za ta zama daidai tsakani da Allah ina gargaɗin maza da ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku tausaya ma mata mata ba abin tausayi ne duk macen da ta yadda ta aure ka fa ta yadda da kai ne da yaƙinin za ka iya riƙe ta da kyau za ta samu farin cikin da take so a rayuwarta ya sa ta aure ka me sa za ka zo ka dinga haɗa ta da mai kuka kai kana can kana cin tsiran ka ka komi na daɗi kai ka san shi a bakin ka amma ka da yaran ka suna nan suna ta sai ka ga yana gida ana baban wani ga abinci na goshi baban wani ga abinci ya ci kawai ya riga ya ci ya ƙoshi a waje saboda rashin tsoron Allah Allah ya shirye ku maza ku biyo mu a shiri na gaba domin jin kuma menene za mu ɗauko muku